وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau juma'a muna uku ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna ashirin a watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila a cikin garin kano wannan lokaci yan uwa kamar da ku sani makaranta ce ta alƙur'ani wacce take gudana bayan la'asar duk shekara a cikin wannan wata na ramadan domin makaranta alƙur'ani domin neman lada sa'an nan mai ƙoƙarin sanin ma'anoninsa sannan mu roƙi Allah ya azurta mu aiki da shi makaranta ta alƙur'ani babu wata makaranta da ta fi girma da daraja domin zancen Allah ikwasashe shi muke karantawa wanda duk harafi ɗaya lada goma Allah ta mu dace muna cikin suratu maryam jiya mun tsaya kan aya ta ashirin da uku za mu tsora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 أنا قد جعل ربك تحتك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن قوما فلن أكلم اليوم إنسيا نعم بارك الله فيك آه أيوي guda uku da muka karanto a baya yana da kyau mu san maimaito su saboda mu fahimci kistar da ta faro ko kuma yadda za mu gane bayanin nan ɗin. Ai da muka karanta jiya faɗin Allah fa hamalatu an tabazar bihi makanan kasuya. Ita ɗauki cikinsa Isa alaihi salam ta tafi da shi wani wuri can mai nisa wato saboda ciki ya bayyana a gare ta tana jin kunya tana jin nauyi ya za ta yi ina ta tafi makanan kafiya wani wuri mai nisa a wannan lokacin ba a ja a halma kagu ba a ja a halma kagu sai ciwon naƙuda ya zo mata ila in nakhlaki wanda ya tilasta ta zuwa dindin fitiran wani dabino قالت تسي يا ليتني مت قبل Ha'za. kai sona ina ma a ce na mutu gabanin wannan lokaci wa kuntu nasiyan mansiya na kasance wata jefaffiya ko wato yasasshiya sannan mantasshiya wacce aka manta da ita wannan za mu tsora inda ma ya karanto mana yau bana da ha min ha sai ya kiraye ta daga karkashinta wa ya kiraye ta ainihin ɗanta isa alaihi salam koko jibrila cewa Allah ta hazane kada ki bakin ciki adija ala ki rabbuki tahtaki sariya hakika ubangijinki ya sanya maki ƙorama a ƙarƙashinki, wa hulti ilaiki bi in naklaki. sannan ki girgiza wannan kusurkiran dabinan tusaqid alayki rutaban janiya zai zubo maki da dabino nunanne wa kuli wa sharabi wa qarri aina kici ki sha Karuwa ruwa nan na kurama ga dabino nan lafiyayye kici ki sha wa qarri aina sannan ki kwantar da hankalinki ka sami sanyin ido fa imma na min bashari idan kika ga wani mutum wato kin gamu da shi ko ya zo inda kike ne, wato fa imma na min al-bashari ahadan faquli inni nazartu lir-rahmani sauma. idan kika tafi kika gamu da wani mutum a kan hanya to ki ce mashi ke kin yi bakance kin yi alkawari ga mai rahama shine ki da yin azumi azumi na magana cewa ba za ki ma kowa magana ba walan ukallima al-yawma insiya ke ba a yau ba zan yi ma wani mutum magana ba wannan abinda jiya muka ji wancan ayoyi abin bakin siyasa ne ta abin kaito abin damuwa in daga lokacin da mala'ika jibrilu ya zo mata ya yi mata busa a cikin zananta ko cikin rigarta daga nan ciki ya samu daga bayyana cikin ta sami damuwa da bakin ciki saboda me kuma yadda muka ji a baya ta ce ta yaya za ta sami bayan wani namiji bai kusance ta ba ita kuma ba mai barna ba ce ba mazinaciya ba ce mutum daga wannan lokaci Allah zai nuna ikonsa dama annabi isa alaihi salam tun daga farkon samuwarsa shi aya ne kuma zai zama fitina ga wasu da haka wannan lokaci ta ɗauki cikin nan ta tafi can da ba mutane ko za ta ji sauƙin damuwa shine aka ce ta tafi ciwon naƙuda ya zo mata wannan ciwon naƙuda kowa ya san mace ko babu wata damuwa ciwon naƙuda ma ciwo ne to ga damuwa ta wannan ciki da ta samu ba ta hanya da aka ne ba yana damunta ga ciwon naƙuda ya zo mata saboda haka shi ne kai burin mutuwa burin mutuwa bare da muka sani annabi na cewa kare kai burin mutuwa wannan annabi ya hana amma malamai su ce in akwai fitina ta addini to za ka iya gurin kai mutu domin ka huta bai ce a nan wurin ya gamu da wannan ibtila'in tana jin tsoron kada a fitine ta a yi mata zaton abin da bai faru ba a gare ta a ce ya faru sannan kada su wanda za su tuhume ta su ma halaka don za su tuhume ta ne da abin da ba ke ba shi ma halaka ne wannan ya sa ke fatan ina ma a ce ta mutu bayan da muka tsora sai ya yi damuwa ya zo mata wannan bakin ciki da ta shiga ya za ta yi ga haihuwa yanzu ta haihu ga ɗa ji wato ainihin yanzu na naƙuda ta zo mata ta ma haihu shi ne abin da ta haifa ɗin bana da hannun ta ha sai kiraye ta ta ƙarƙashinta malaman tafsiri suka ce min ta ha, akwai kira'a man ta haƙi ha, duka abu guda suke nufi safani da aka yi cewa mala'ika ne ya kira ta koko a'a shi ɗanta ne ya kira ibn jarir tabari ya rinja da cewa ɗanta ne domin yakin magana akan isa alaihi salam ake shi jibril ya faɗa abin da ya faɗa cewa haka Allah ya hukunta haka da zai faru zai faru daga nan ya gama magana amma a nan wurin shi ɗanta ne isa alaihi salam ya kira ta domin ta haife shi yana ƙarƙashin ta inda ya ce Allah ta haka ne ƙarfi baƙin ciki kad ta rabbuki tahtika sariya hakika Allah ya sanya maki korama a ƙarƙashin ki mun sani wacce ta haihu za ta buƙaci ruwa wanda za ta tsaftace kanta za ta buƙaci ruwa wanda ma za ta sha kunan take Allah ya nuna ikonsa da karama da ita mayan wurin da take babu ruwa busasshen wuri ne amma sai ga ƙoramar ruwa ta zo tana gudana sannan wa husi ilayki bi jiz'in nakhlati girgiza wannan fitiran dabino da kika dogara da shi kika jingina kika haihu in kika girgiza shi musakir alaiki rufaban janiya nan ma wata karamar taki za ta bayyana wannan dabino ku fitire ne amma nan take Allah zai sa ya girma ya ɗaya ƴaƴan ma masu daɗi nunannu malaman tafsiri ma suka ta bayani cewa waye ajuwa ne da waye amma dai duk ba ruwa da ta inganta amma dai mun ji fitiran dabino ne cewa ai umarce ta ta girgiza kuma ta girgiza ɗin in kika girgiza dabino mai daƙi zai zubo maki saboda haka fa kuli wa sunabi ki ki sha dabino a ci da ruwa mai daƙi dabino malamai sun ce wani abu ne da Allah ya sanya sinadarai masu yawa a cikinsa wani da ya ce masu bincike har yau ba su gama bincike a kan irin sinadarai masu amfani da su dabino ba wannan lokaci Allah ya ba ta bino ta ci kokan mai zubo samar da ruwa mai kokuga ta sha ta wanke ɗanta ku wannan a nan za ku ga yadda Allah ke yi ma bayansa na kwarai ya ba su mafita in suka shiga wata damuwa to haka aka yi mata sannan ya ce mata wa ƙarye aina ƙuratu ain sanyin ido shine jin daɗi kenan wato hankalin ke kwanta wancan abu kake damu zai zama alheri a gare ki laraba na cewa wato qurratu ayn sanyin ido ko qarri aynan ido ya sanyi abin da suke nufi kinaya ce ta kafi daɗi abin da yake gaya mata kenan ido idan ya gamu da bakin ciki yakan hawaye to hawaye in sun zuba malamai su ce za su zama masu zafi sannan ido in ya sami jin daɗi wani bin yakan yi hawaye hawayen jin daɗi kenan an ce su kuma sanyi gare su sun fito a nan shi yake nufi ta sami sanyin ido ta sami kwanciyar hankali kar ta damu ya ce fa in ma yin na min a haɗin faƙoli idan kika gamu da wani daga cikin mutane kika gamu da shi a hanya yana ɗauke da ni kenan faƙoli ki ce inni nazartu lirrahmani soma da yau ni na yi bakance na yi alkawarin rashin yin magana da kowa walan ukallima al-yawma unsiya ba wanda zan ma magana a yau wannan ma insiyan ko ai insu daga insu ne insiyan insu daga na aka sami insiyan walan ukallima al-yawma insiyan yau ba wani mutum da zan ma magana to ana yin bakance yan uwa amma ba a bakance rashin magana ita nan umarni aka bata amma kai ba za ka yi bakance yau an gamu da kai an maka sallama kai ka ɗaga mutum hannu in an ce ya ba za ka ansa kai haka a'a ba a wannan eh kamar ba a bakance ka zo masallaci yau juma'a ya cika ka tsaya can cikin rana har a gama hudu ba kana tsaye cikin rana in an tambaye ka ce ai bakance ne ko kuma saboda ina jin ladan zai fi yawa annabi wani ya zo yana hudu ba ya tsaya a rana ya ki zama annabi ya ce zo ya zauna kuma ya shiga inuwa kuma ya zauna wannan tsayuwar da zai ba abin da za ta kara masa na lada kuma ranar da zai kwankwada ba abin da za ta kara mai ke wahala saboda haka ba a bakance da abin da bai halatta ba amma ita nan nasi ne ya zo saboda haka kenan ba za mu ɗauke shi a matsayin abin da wani ma a yau zai ɗauka yi amfani da shi ba wannan sai ayi na gaba karanta mana don mu haɗa labarin ya ya أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك فأتت فأتت في قومها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا نعم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا نعم. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام, وسلام.

ya uku haruna ya ce ‘yar uwar haruna mata na abokin a sau'in babanki ba lalataccen mutum ba ne ba mutumin banza ba ne ba mata na umuki ba haka hakanan babaki kuma ba mazinaciya ba ce ba karuwa ba ce ba a sharar ilayi ya ce nuni zuwa gare shi san ba cewa kace makuwa magana ba sai ce nuni zuwa gare shi halu suka ce kaifa nukallimu man kana fil mahdi sadiya yaya za mu yi magana da wanda yake cikin zanen goyo cikin zanen jego ya za mu yi magana da shi jariri a cikin zanen goyo kala sai ya ce cewa kenan isa alaihi salam inni abdullah ni bawan Allah ne Ta-Taniyar kitaba ya bani littafi mana nan gaba za a ban littafi Waje na biya kuma ya sanya ni zan manzo zama annabi Waje alani mubarakan aina makuntu kuma ya sanya ni in zama mai albarka duk inda nake wa ne bis salati waz zakati ma dumtu hayya kuma ya yi man wasiya da yin sallah da zakka muddin ke ina nan raye ƙwarren diwale da ce kuma in zan mai biyayya ga mahaifiyata mai ɗa'a gare ta mai kyautata mata walam ya alni jabbarin shaƙiya bai sanya ni zama kangararre ba game da wato ubangiji na zama shaƙi na bai sa ni haka ba Wasu wassalamu alayya yau mawulittu aminci ya tabbata a gare ni ranar da aka haifan wa yau ma a mutu da ranar da zan mutu wa yau ma uba su hayya ranar da za a tashi ni gobe kiyama duka aminci ya tabbata gare ni wannan ci gaba da kisar kenan ɗan uwa da muka duba tun daga waɗancan ayo da muka karanto malamai sun yi bayani da yawa a ciki na fa'idoji da darussa da aka samu a cikin wato ainihin surar za mu duba mu ga wato ainihin lokacin da a annabi isa alaihi salam ya zo yake fara bayani inda muka ji yanzu bai tafi yana ƙoƙari bayanin kare mahaifiyarsa ba ai kare ta yana da muhimmanci ko idan suna tuhuma ce ce a'a ita baban zinaciya ba a'a ne fara magana inni abdullahi sai ya fara faɗin abin da ya fi komai muhimmanci shine tauhidi shine aƙida shine girman domin shirka da Allah laifinsa ya ci girman zina babu saba mazinaciya ba ce ko da a kaddara dama hakan ne to girman shirka haɗa Allah da wani ya shi girma amma sai saboda ka sai fara magana a kan abin da yake fi komai girma shine kore wato abin da yake ma ubangiji yake ni bawan Allah ne kun gane da kyau kun ga anan babban magana ce wanda ya kamata mu fahimta sannan a can da muka je maganar ciki cewa ta ɗauki cikinsa A baya ba a gaya mana alƙur'ani mutu cikin ba wata tare yayi kamar da yadda tije muka bayani alaman tafsiri sun ta bayani wasu ka ce wata tara wasu ka ce nan take cikin ya girma daga shigar shi zuwa haife shi duka ɗan lokaci ne ƙarami ko Allah dai shine masu sani amma Ibn jarir tabari wanda ake mashi lakabi da imamul mufassiri shi ya karkata zuwa cewa ciki wata tare yayi Allahu alam sannan kamar yadda muka faɗi a baya halatta kai gurin mutuwa idan burin mutuwan ɗauka shiga cikin fitina wacce irin ita ma ta shiga don irin wannan ne fitina ta addini abin da ake ga zai zo na tashin hankali ne a raba a rabu da addini a rabu da sunna sai kai fatan gara ma ka ba duniyar nan ka huta Allah ka tsare mu abubuwa da yawa na fitintunu yanzu da za ka ga faruwa wanda mutum zai fata da ma Allah ya karɓi ransa ya huta daga ciki ayoyin da muka karanto an tabbatar mana da karama da aka ba Maryam alaiha salam Maryam alaiha salam irin ayoyin ne suka sa wasu suka ce ita ma annabiya ce to da ittifaqin malamai na sunna daga kan sahabbai har yau ba a taɓa aiko wata mace a matsayin annabiya ba ko manzan ko kuma manzo kun fahimta duk wannan ayo da muka ji a matsayin karama ne a gare ta domin me kanta isa alaihi salam lokacin da ta haife shi tana cikin damuwa da bakin ciki ta san waye ta haifa ba sai ga shi shi mata nuni cewa damuwa ta kata damu Sannan ma bakin ciki na ta zai tafi lokacin da take cikin yanayi na ta haife shi nan take dabino ya zo mata ruwa ya zo mata wannan karama ce da ake mata dan a karrama ta a girmama mata, haka Allah ke mabayinsa inda aka rufe shi ne mu'ujiza tana ga manzanni kun gane amma karama tana nan har yau a cikin al'umman manzo Allah yana karam karrama wanda ya so daga cikin bayansa bambancin mujiza da karama ita mujiza ana tahajji da ita ne ana ƙalubale irin wanda aka ba Musa alaihi salam aka ba manzo aka ba Isa wannan ita ake tahajji amma karama mai ita baya ƙalubale da ita baya cewa nayi kai ma yi kuna ganewa kamar da aka yi wani aka ce rana ta fito daga gabas shi kuma kafirin ya sa ta fito daga yamma ya iya an ga bai iya ba Ko karama da ake bayan Allah muminai har yau tana nan wani ya shiga cikin wani yanayi na kakani kayayya zai sai ka ga Allah ya karama shi ya ba shi mafita kamar da aka ba Maryam alaihi sannan za mu ji a ciki tabbatar da tsari na neman wato abin da ake cewa al bil asbab a ina muka fahimci wannan mun fahimta inda cewa ita Maryam aka ce ta girgiza wannan wato ainihin da dabino an ga yan ciwon naƙuda da damuwa Allah zai iya zubo kawo dabino kai abinci ma kawai Ya fashe daga sama amma dan a nuna mana ana so ka tashi ka motsa sai Allah ya baka sai aka ce ka girgiza wannan dabino wannan shine malamai karkashin fitar da fa'idar cewa arziki yan uwa neman shi ake yi ba ana kwance bai ke zuwa ya same ka a ce wai randa tana ɗaka Allah ke ba ta ruwa ko kuma ka ce a menene inda Allah ya ba shi menene karin magana da hausawa su yi eh wannan bakin da Allah ya tsaga zai ci zai sha haka ne amma sai ka tashi ka nemo wallahi da za ka kwance ka ɗaka yan daga safi har dare yana Allah ga baki na ba ni ko kisa suna ta Allah ba zai baka ba zai iya baka amma zai hana ka don an sa sai ka tafi ka nema sannan ka samu shi yasa ka tafi kasuwa ka nemi kuɗi sai Allah ya baka ka tafi kai aiki ka tafi kai sana'a ka nemi na kanka wannan duka a cikin wannan mun fahimta inda aka ce mata ta tashi ta nema kamar yadda muka ji bakance shi ma shi ma ya halatta ka yi amma wanda shari'a ta yarda Hakanan nan annabi isa ya yi magana ya furta magana yana cikin zanen goyo daga haihuwarsa ba da cewa ya inganta cikin hadisi imamu bukhari ya kawo shi a nan ya wanda suka yi ma magana a cikin hadisin ya ɓace uku da wani wurin ana cewa ba su uku ba ne amma dai hadisin ya bayyana mutane uku akwai wato ainihin isa alaihi salam mun ji a nan wurin da ta zo cewa suka ce yaya kike wannan shi nan sai nuni zuwa gare shi nan take Allah ya buɗe bakin ta yana cikin zanen goyo yi magana da muka fi za mu ƙara maimaita ta na biyu ne sahibu Jirai, mun san ƙasarsa jurai bawan Allah ne aka yi su zamanin bani isra'il mai ibada saboda haka ya je yana yawan bauta yana yawan sallah wurin sallarsa sannan babarsa ta kira shi lokacin yana nafila yana ibada sau da haka sai ya ga kiran sallan nan zai ci gaba ko amsa babarsa a wannan lokacin ya sami shi sai ya ga gaskiya sallar bai kamata ya dace sallarsa ba kenan ta tafi ta bashi ta sake zuwa yana sallar ta kira shi bai amsa ba na uku yana sai ta fusata take to sai ko Allah ya nuna masa wato abin da baya so shine wannan baki da ce masa shine wata karuwa ta zo ta neme shi ce za ta lalata ya yi lalata da ta yi sai ta ce tura ta kula masa shari kenan ta tafi ta je ta lalata da can wani makiyayi ya mata ciki ta ɗauko ciki ta ce ma mutane shi ya mata ciki mutane ka san yau ma ana tere wannan ko ba bincike ba shari'a kenan sai a je a auka da hukunci nan mutane su auka ma wannan wurin ibadarsa suka rushe ta suka ci mutuncinsa shi ma suna ƙoƙarin kashe shi ce su saurara tukuna ya yi alwala ya sallah bayan nan da ya roƙi Allah shi nan shi ne shi to a kawo yaron a tambaye shi kai yaro wane ne babanka ɗan take jariri da kace shi ne ya buɗi baki ya ce makiyayi ne ubana Allah mai iko haka Allah to yana cikin yadda Allah ke fitar da bayansa ya maka karama ta inda ba sa tsammani nan, daga nan mutane wawaye da suka rushe mai ɗaki suka ɗauka kuma yanzu wannan bawan Allah ne na kwarai aka ce za su gina mai ɗakin shi da zinari da gwal ce a'a a mai mai ɗakin su ke. duk kenan Allah ya wato ya nuna mai shi laifin da ya yi ma babansa sababin wannan aka jarabci shi da wannan sannan su kuma aka nuna masu kuskuren da suke kuskure ne bawan Allah ne na uku kuma shine wani mutum shi kuma da baba shi tana ɗauke da shi yana shan nono a daidai wannan lokaci wani mutum ya ci ado yana kan abin hawansa yana takama da dokinsa yana kallon adan nashi sama da ƙasa yana mamakin kansa sai ya gita ta gaban ciki Allah ya mai da ɗana kamar wancan sai saki nonon ya kallai sai wani kuma aka zo da wata yariya ana ta dukanta ana mata azaba ana cutar da ita nan ma sai ta ce kada ɗana ya zama kamar wannan ana na gaya maku ne a takaice cutar mun karanta ta a karatu nan ma ya saki nono ya kalle ta yake cewa Allah ya mai da ni kamar wannan ƙarshe wancan da ta fajiri ne lalatacce ne wannan kuma cutar da ita aka yi ba hakkin ta bane baiwa Allah ce wannan shi ma yana shan nono ko uku su suka yi magana ai akwai ashabul ukhdud ko cikin suratul buruj kuma wacce ta zo da ɗanta an haɗa rami na wuta za a jefa ta ɗan yana dakewa to tana dakilewa ɗan ya ce auka shiga ciki Allah zai tsare Allah ya tsare ta da ita da ɗan ba su kone ba wannan Isa alaihi salam yana ciki waɗanda suka sami wannan falala Wannan abin da muka ji isa alaihi salam wannan falala da Allah ya bashi na cewa ya zo farko abin da ya fara cewa shi bawan Allah ne to kaga Allah yan uwan ba halaka ba yau kiristoci na duniya me yasa suke da wannan aƙida ta trinity ko kuma aƙida guda uku duk manya-manyan akidu na kiristoci ba mai ci masu cewa ɗan Allah ne ɗa ne na Allah wa iya zubilla ibinullah da masu cewa a'a ɗayan uku Allah ne shi Allah Maryam Allah Allah Allah Trinity kenan Sunan da masu kuma cewa a'a shi kanshi shi ne Allah ɗin dukkan su halakakku ne da abin da ya tabbatar cewa shi ainihin bawan Allah ne sannan daga cikin albarka da Allah ya sa mai da inda yake yana tare da albarka hadisi ya zo aka nuna cewa albarka ita ce al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar annabi Isa abin da ya shahara da shi kenan sai inda yake zai ce ayi kuma zai ce a bai da wannan masu taimaka masa hawariyawa sannan ga sallah da ya ce Allah marke shi ya yi mashi wasiya da ya sallah a dai inda yake kula da sallah sannan da ba da zakka ita ma wannan duk ana so a nuna mana manya-manyan ibadu ne da aka umarci annabawa da su kuma aka umarci mu ma wannan al'ummar tamu da yin sallah da tsaye da ita da kuma ba da zakka sannan isa alaihi salam in muka duba za mu gani cewa mutanensa da aka ce yana tsaye da sallah wato an ce su bane isra'ila suna tahawun suna wulakanta sallah shi yasa shi aka yaje shi da tsaye da sallah kuma da su suna sakaci da wannan tsaye da sallah din kuma ga babarsa da aka ce yana biyayya ga babarsa kamar yadda muka maimaita ayoyin wannan abin da cikin abin da ibnu kasir ya faɗi na ɗan maimaita mana domin mu ji abin da malamai suka faɗi Kuma muka dawo ayoyin wanda aka ce fatan bihi kauma hata hamilu ko ka zo ma iya wato jama'a ta tana ɗauke da shi ta ɗauko shi ta taho kenan ƙaru ya maryamu lakari ce ci sai an fariya ƙiƙa kin zo da wani babban abu na ban mamaki saboda ita 'yar babban gida ce 'yar mutunci ce mai daraja ce mai kima kuma a cikin dangin ba a taɓa ganin wannan abu da ce ba so a ganin su tun da ba ta da miji wani bai kusance ta ba ya za a ganta da ɗa saboda haka sai suka ce uku uku faru yake ‘yar uwa harun wani haruna ne wannan haruna ne wanda ya zamani da annabi musa ɗan uwan musa alaihi salam ko kuwa hadisi ya zo cewa wata rana mujira bin shuba ya je najran kun san najran gari ne na kiristoci kamar yadda ta take gari na na yahudawa zamanin manzo madina ma take da yahudawa ba ya je najran da ya je su kiristoci suke ce mai ku suna cewa a cikin maganar ku littafin ku kuna cewa ya uku haruna da ‘yar uwa haruna to shin tsakanin haruna na musa da zamanin wato isa ba akwai tazara ba mai girma haka suka tambayi mugira wato bin shoba ya ce sai ne masu shiru na rasa abin da zan ce sai na dawo wurin magani tushen magani wurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai na ba shi labari ka ji abin da kiristoci suka gaya man sai kuma na rasa amsa da zan ba su sai ce ala akhbartukum annahum kanu yusammuna bil anbiya was qablahum baka ba su labari ba cewa suna sanya ma 'ya'yansu sunan annabawa da sunan salihai wanda suka zo gabaninsu ai wannan haruna da aka ce ya uku haruna ya ke wa haruna a haruna ne na zamanin musa alaihissalam ba a haruna ne na zamanin su wasu ce ɗan uwanci ne wasu ce wani salihin bawa ne aka jingina ta da shi cewa ya uska haruna ya ke wa haruna saboda haka wannan irin wannan bayanin ba da tafsiri ba za ka san yan uwa dan tsokacin da nake so in yi masu yan tatsi ne yan kalaka ta yan qur'ani eh kuma sun fita kenan yanzu a wannan ayar ni dai ni din nan ban kisa gane da aka ce ya ta haruna ba haruna ne na zamanin musa alayhi salam ba zan iya gane ba. abin da kwakwalwa ta za ta tafi ta shi na ne kenan to kuma tsakanin musa zamanin sa salam da isa alaihi salam wajen shekara ɗari shida da abu wasu ce lokaci ne mai tsawo to ya aka yi haruna ya zama ɗan uwanta ita kuna ganewa kaga in ba da hadisi ba maganar manzo ya zake ka gane wannan tafsirin ya zake ka iya fassara qur'ani babu hadisi iya wallahi ba zai fassara ba duk wanda ya ce maka zai fassara qur'ani iya gundarin sa ba hadisi ka ce za shi anna kawai abinda zaka ce masa kenan saboda haka sai suka ce ma kana abu kimra asu'in wa ma kana ummu kibariya babanki ba lalatacce ba ne mahaifiyarki ko ba mazinaciya ba ne wani abin da suka faɗi gaskiya ne wannan maganar ‘yan uwa ɗau koma kan kiristoci su kuma idan annabi isa alaihi salam ya zo cikin nan shi bawan allah ne kan ita ma babu ta aka ce ga da take shi da kan shi ya ce shi bayan bawan allah ne kuma an bashi da kiristoci za su gaskata shi ko za su karyata shi in sun gaskata shi kaga kenan yanzu su abin da suke ba daidai bane kenan kuna ganewa da kyau sun gaskata shi kuma a cikin littafi nan nashi da aka sauka mai injila an yi bayani akwai manzo da zai zo karshen zamani eh ismuhu ahmad mun gane zai bayyana a cikin an bayani sun sani ba yanzu za su yadda da magana shi ko ba za su yadda ba amma idan sun ce shi bawan Allah ne sun yarda bawan Allah ne da kuma za su ce shi dan Allah ne kaga sun yi ƙarya kenan dan kuma suka ce a'a ba kana shi bace bai faɗi ba kaga sun ƙarya ta shi kenan da kuma a ta wanda ake yarda cewa shi za a yi shi yasa wato ake kiran su abalina da muke cewa ghairul maghdubi alaihim wala dhalin Allah muna neman tsari ka tsare mu daga hanyar wato wanda suke ƙatattu da kuma hanyar wanda suke Allah ya fushi da su wanda Allah ya fushi da su su ne sune yahudawa su kuma su ne kiristoci to wannan kayan da muke karantawa 'yan uwa suna da tabbatar mana da batan kiristoci Allah ya shirye su Ba fa share kuma saboda haka sai nuni zuwa gare shi ƙalu suka ce kai nukallimu man kana fil sabiya mun yi bayanin nan ko qala inni abdullahi ataniyar kitaba yace ni bawan Allah ne kuma Allah zai ba da littafi a nan wurin ataniya ya zo da sifa ta mazi ya ba ni littafi wato ba da labari ne da abin da zai faru ba makawa kawai sai ce ya ba ni amma ai daga baya ne za a ba shi littafin da aka ba shi ji na aka ba shi ko saboda haka za a ba shi littafi ne nan gaba amma sai ce ataniyar kitaba waje alani nabiyan kuma ya sanya ni annabi waje alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya ni mai albarka duk inda nake shine malaman tafsiri suka ce saboda al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar shine duk inda yake aikin su kenan to sai ma yau dan uwan kana so ka sami albarka ka zama mai cewa ayi a bari duk abu mai kyau ka zama kana cikin masu umarnin ayi a gida ne iyalin iyalinka a kasuwa ne wurin abokan kasuwancin ka a ofis ne ina ko ina ka ce a yi kaza a bar kaza ka saba to sai ka zo mai albarka a rayuwarka kun gane da kyau ya ce wa ausani bi sala wa zaka sana Allah ya umarce ni yayi man wasiya da in yi sallah in yi zakka ma ta hayya wannan wasiya ce gare shi wasiya ce gare mu tunda zakka da sallah suna cikin rukune na ina musulunci mu wabaran biwale da ke mun gane wabaran biwale da ke amma can da muka karanta ya haya ya ka ce ne wabaran biwale da ya ce sai zama mai biyayya ga mahaifansa biyu shi ko nan tunda mahaifiya gare sai aka ce biwale da ke Kama mai ɗa'a mai kyautata ma mahaifiyata walam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah kuma ba zai sanya ni kangararre da ƙi ba wannan duba sifofi a shi kullum idan ka sami sifofi masu kyau ba na so kuma karka sifanci da munana saboda in kana da sifofi kyawawa gefe kuma da munana za ka je umara za ka yi haji za ka yi zaka amma waje ɗaya kuma yana cikin masu zinace zinace canje canje tsaife tsaife waccan zakar da hajji da waye za su zama shirme mai ta sallah tana hana ayyuka alfasha ina salata tana anil fasha wal munkar tana hana munkari tana hana fasha ya san ka zama ɓangaren aikin alheri ba san ka anan aikin shari kuma ba ka anan ya sa muke addu'a Allahumma la tarana min haythu amatan la Allahumma la la la hmm? Allahumma la tarana min haythu nahaytana wala wala tafkiduna min haisu Amarkana, ya Allah kar ka inda ba ka so ka sannan kar ka rasa mu kuma inda ka umarce mu wannan addu'a ce mai kyau wurin da ya dace a ganka nan wurin da babu ya zama ba ka babu idanka babu ka, sai me sai wurin da Allah ke so da manzansa wannan kun shi ma abin da aka nuna masu kenan sannan "Salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya aminci ya tabbata a gare ni a wasu lokatai masu haɗari ranar da aka haifi mutum hadisi nan ya inganta ibn kasir ya kawo shi sha duk wani abin haihuwa idan ya zo aka zo haihuwarsa to a wannan lokacin shaidan yakan ikire shi dan me dan ya karkatar da shi shine hadisin yadda ya zo anan wato ibn kasir ya kawo mana shi lafazinsa cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin ko um, wato duk wani abin haihuwa in an zo haihuwarsa ko ainihin shaidan yakan zo ya shafe shi sai maryam da ɗanta lokacin da za ta haifi isa alaihi salam shaidan bai iya zuwa inda take ba balle ya shafe ta kuma shafe ɗanta aka yi inganta a cikin hadisi shi yasa yaro ake so a yi masa addu'a bayan 'yan haife shi nan ya faɗo an masa wanka kan ɗauke shi a yi mai addu'a Allah ya tsare shi daga fitinar shaidan to shaidan yakan zo ya tsikare shi dan ya kokari ya halaka shi ya karkatar da shi shi yasa shi Isa alaihi salam Allah ya tsare shi daga wannan shine nan ya ce aminci ya tabbata a gare ni rai da aka haife ni an haife ka lami lafiya ganga jikinka sannan kuma dan bai shafe ka ba sannan da ranar mutuwa lokacin mutum yana nan cikin haɗari na rayuwa yan uwa har sai mutuwa ta zo mai ya cika da kalmar shahada sannan ne ya fita daga wannan haɗarin na ya za a cika ya sa muke addu'a kullum Allah ka sa mu cika da imani Allah ka azurta mu da cika da kalmar shahada sannan Haɗari na uku shine ranar kiyama ranar da za a karɓi littafi a hannun dama ranar da za a auna aiki wanda aikin shi ya nauyi zama aljanna ce mahaifiyarsa za ta rungume shi amma man sakwaran mawazinuhu wa huwa fi ishatin radiya amma man khaffal mawazinu wa ummuhu hawiya wannan ranar ita ma rana ce mai haɗari bawa ya ga aikin shi na kwarai ya samu a yi siraɗi ya tsallake ya samu shiga aljanna ko wannan shine salama ta gaba ɗaya Allah ya samu a ciki wannan tsarin bayani ne da malamai suka tsara mana ayoyi na gaba za su shiga ko to bismillah zalika isa bin maryam قول الحق الذي فيه يمترون نعم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه نعم هذا صراط مستقيم نعم الله ملوك يشي ذلك عيسى ابن مريم وانا شين عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون zance wato zancen Allah na gaskiya wanda ya siffanta Isa bawa ne na Allah manzon Allah Qur'ani shine gaskiya zancen sa shine gaskiya qawlul haqqi alladhi fihi yamtarun zancen Allah na gaskiya isa ɗan Maryam kalmar ce, za aka je fata ga Maryam ruhin ne, yadda duk sauran ruhi suke na halittun Allah da ya halitta na bayansa mutane amma shi ne wanda yake fihiyar taruna suke ta'in ja a kansa wasu kai ce masa ɗan zinau ɗiyarsu Ya yahudawa kenan kuma ce su ce ɗan Allah ne kaga fihiyar tarun kalma Allah ta gaskiya ita ce wanda muka jiyo din nan aka ba mu labari a cikin ayoyin nan amma ne annabi fihi yamtarun wanda suke wato jayayya a kansa ma kana lillahi an yattakhidha min walade masu cewa shi ɗan Allah ne bai dace ba Allah ya rike ɗa bai kamata ba Allah shi mahalicci ne kowa bayan su ne subhana sarki ya tafi daga Allah a jingina makaka shi yasa kiristoci yanzu masu cewa wai dai kai addini ɗaya ne a zo a haɗa kai a yi takarubul adiyan a matso su matso mu haɗu a daina faɗa wai har wani na cewa wai azumin nan an dace saboda ya dace da ibadar kiristoci da ibadar musulmi kaga shi ya yarda da ibadar kiristoci da dai ce kenan mu a wurin mu ibadar musulmi ta ce ibada ita ce yadda wurin Allah babu wani wata ibada shi kanshi addinin nasu ba shi isa ya zo da shi alayhi salam ba shirmansu suke yi saboda haka ga abin da Allah ya ce subhanahu sarki ya tabbata ga Allah jinjina masa da da suke yi idza qada amran fa inna ma yaqulu lakum kun fayakun idan Allah ya so hukunta wani al'amari abin da yake cewa kasance ya kasance tsakanin kun fayakun wato ainihin da kafin din nan da ba'un da abin nan abin su kasance kun kun wai abin da ya faru na halittar isa da yadda yake ba ba shi ne ya sa aka mai da shi allah ai wannan ba abin mamaki ba ne ba ka ba amran fa inna ma ya kula da hukun kun idan allah ya so hukunta wani al'amari zai ce ma abin kasance ko ba maryam Allah zai iya samar da Isa alaihi salam ya samar da Adam ba dan misalai da yawa ne ne na wani bawa ne na Allah Isa alaihi salam manzansa ne a ɗauke shi a bashi matsayin Allah halatta ce wata ne kafirci ne kauce mu hanya ne ya kamata kiristoci su ji ayoyin nan su dawo kan hanya mu tafi tare wa inna Allah rabbi wa rabbukum abudu inna Allah rabbi wa rabbukum lalle Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku fa'budu bauta masa hadha siratun mustaqim wannan ita ce hanya ne kakkiya cewa Allah shine kadai abin bauta shi kadai zamu bauta ma ku duba Isa alaihi salam abin da wani da shi kenan har ya koma me ya jawo kiristoci da suke ta bauta mashi ha ake ta rikici har su zama su yau fitina a duniya mara ma yahuda baya tare suke ke abin da su a ce musulmi su ne abin gaba su ne abin kiyayya su aka sa gaba su ake ta cutarwa a duniya ga abin da isa alaihi salam ga abin da ya ce lalle allah shi ne ubangiji na kuma shi ne ubangijin ku idan ne yasa za a bauta masa a ina ya ce shi a bauta mashi amma duk da haka allah zai tsare shi bautan baye shi a an ta kultsulin ta ne a wani eh sai an tsare shi an mai wannan tambayar kai kake mutanen su zu kai bayan wato mutane da ni da kai su bauta min kai da ni su da su mai da mu abin bauta ya jama'a ya kamata kiristoci a nuna musu mecece gaskiya kuma su dawo su bi gaskiya amma kun san mu da muke musulunci wallahi mu gode ma Allah shari'a ce daga Allah zaɓi ne na Allah to ka gode ma Allah kai ta roƙon Allah ya karbe ka kana musulunci to kiristoci ka ji wayo ne yahuda nan ka ji wayo? sanin duniya ma sun fi ka, amma sun kasa sanin Allah shine Allah manzo shine manzo sun kasa yadda da Qur'anin nan namu yasa tsinci kansu inda suka tsinci kansu na halaka muna fata Allah ya gadar da su Allah ya shirya da su Allah ya jawo da su kan hanya ta daidai daina rudar kanmu wanda su ganin wai da mu da su ɗaya ne su ma addini su yi mu zo a zauna alaƙi eh, a zauna lafiya kar su cutar da mu kan mu cutar da su a addinin su mai namu kasa Allah ya haɗa mu kada su cutar da mu kan mu cutar da su amma maganar mai sako-sako addinin mu wai sako-sakon ne shine zai sa mu zauna da su lafiya wannan abin da ba zai taɓa yiwa bane har abada eh inda dina inda lahi islam an nuna man lokaci wannan ayar ta gaba fakalafal ahzabu za mu bacci zuwa gobe insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya mana tare a al'ada abinda ne kuskure Allah ya gafarta mu wannan taruwa na al'umma mun san muna da bukatu wurin mahalicci bukatu masu yawa na alkhairi muna da abin da muke so Allah ya yi mana ya tsare mu masu yawa dukkanin mun sani to muna tawassuli da sunayen Allah kyawawa sifofin sama ɗaukaka Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi kari ka canza su zuwa ga alkhairi ababen da muke ƙi wanda ba ma so Allah ka yaye mana Allah ka yaye mana shaidan Allah kai mana tsari da shi da roƙonsa da hayaniyarsa Allah ka shirya da matasan Allah ka ba su abin yi Allah ka tsara mana zaman lafiya a wannan gari namu wanda suke hasara na gobara na Allah ka mai musu da mafi alkhairi Allah ka mai musu da mafi alkhairi Allah ka tsare mu kada Allah ya sake maimaita irin wannan hasara Allah ubangiji ka ba mu zaman lafiya wuraren da suke san fama da tashin hankali Allah ka masu Allah ka yaye masu